وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 145 a قلوب gulubul na al'imamu ahmad bin ali ibn hajarin al'abdalani kuma muna ƙarshen kitabu salati za mu karanta ƙarshen babu salatul istisqa ya yau insha Allah ta'ala wannan darasi yana karantar da mu nau'uka na addu'a da ake saboda roƙon ruwa hadisi na 539 wa an anas bin radiyallahu anhu an karbo hadisi daga anas bin malik Allah ya kara masa yarda anna rajulan dakhala al-masjid yawm al wani mutum ne ya shigo masallaci a ranar juma'a والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana gabatar da huduba faƙada sai mutumin ya ce ya rasulallah halakatil amwa ya manzon Allah dukiya ta halaka wani kafa subulu kuma hanyoyi sun katse fadu'ullaha azza wa jalla sai ka roƙi Allah mabuwayi mai ɗaukaka yugi suna ya agaza mana farafa'a yadayhi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗaga hannuwansa thumma qala sannan sai yace Allahumma aghithna ya Allah ka agaza mana Allahumma aghithna ya Allah ka agaza mana fa zakara al-hadith sai Anas bin Malik ya ambaci wannan hadisin wa fihi cikin hadisin addu'a Ubi in sake ha. akwai bayani game da addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yi Allah madaukaki ya kame ruwan kaga annabi ya roƙi Allah ya saukar da ruwa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya kame ruwan ya rike ruwan muttafaqun alaihi yanda hadisin ya zo cikin sahihul bukhari kitabul istisqa babul istisqa fi khutbatil jumu'a ghayra mustaqbilil qibla hadisin yana sahihul bukhari hadisin uku. ibn hajar bai kawo hadisin gaba dayansa a cikin bulugul marami ba don haka yasa yace fa zakara al hadisa sai ya ambaci hadisin yana karantar da kai cewa yana gaya maka cewa hadisin akwai saura wanda shi bai kawo shi ba wato yadda hadisin ya zo an anas bin malikin an karbo hadisi daga anas bin malik anna rajulan da kalal masjida yawma juma'atin wani mutum ya shiga masallaci a wata rana ta juma'a anas ya ce min babin kana nahwa daril qaba'i ta wata kofa da ta kasance ta nahiyar gidan biyan bashi darul qaba'i gidan biyan bashi akwai wata wato masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da kofofi Anas ya kira kofar da wannan mutumin ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da cewa ana kiranta uh, wato babu darul qaba kofar da take fuskantar gidan biyan bashi in ka dubi fathul bari na ibn hajar a mujallar na biyu shafin 418 ibn hajar ya kawo labarin da ke tabbatar da dalilin da ya sa ake kiran wannan kofa da cewa kofar da take lahiyar gidan biyan bashi ya ce inna mahiya daru umar bin al-khattab gidan sayyiduna umar ne inna mahiya daru umar bin al-khattab gidan sayyiduna umar yana ta wannan gefen wa sunniyat darul qada'i abinda yasa ake kiran gidan sayyiduna umar da cewa gidan biyan bashi li'annaha bi'at fi qada'i daynihi saboda an an sayar da wannan gidan a bayan rasuwar sayyiduna umar bin khattab aka biya ba su suka shi an sayar da wannan gida aka biya ma sayyiduna umar bashin da ake bin sa kaga fa ya shugabanci musulman duniya da duba yadda jama'a suka wadata a zamaninsa amma duk da haka sayyidina umar ya rasu ana bin shi bashi sai da aka sai da wannan gidan nashi kafin nan aka biya basu suka shi fa da yuqabu a daru qada'idain umar saboda haka sai ana kiran gidan da sunan gidan biyan bashin na umar sai gidan ya zama yana da wannan sunan sun matsala zalika da zamani ya yi tsawo faƙila da Hasi aka koma ana kiran gidan darul Kabari, gidan biyan bashi zakarahu zubair bin bakkar bi sanadihi ila ibn umar ibn hajar yake an samu hadisi wanda ya samu asali daga abdullah bin umar wanda ya bada labarin wannan gidan to anas bin malik yace kofar da mutumin ya shigo masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam tana ta gefen wato gidan sayyidina umar da aka sayar aka biya masa basu suka anas ya ce wa rasulullahi qa'imun yaqtu a lokacin da mutumin ya shigo masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye yana gabatar da huduba fastaqbala rasulullahi qa'iman sai ya fuskanci manzon Allah yana tsaye kuma qala sai ya ce ya rasulullah halakatil amwal wa inqata'at subul ya rasulallah dukiya ta halaka hanyoyi sun kaɗe saboda haka fad'ullah yugi suna ka roƙa mana Allah ya agaza mana farafa a rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya daiki sai manzon Allah ya daga hannuwansa sun matsala sai ya ce Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna ya Allah ka agaza mana ya Allah ka agaza mana ya Allah ka agaza mana wannan addu'an ta zo da lafuzza guda biyu kuma duk suna cikin sahihul bukhari akwai lafazin da ya zo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma asqina Allahumma asqina Allahumma asqina ya Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa Allah ka shayar da mu ruwa addu'o'in nan lafuzza guda uku annabi sallallahu alaihi wasallam yake iyakar addu'an da manzon Allah yake ne ya ci gaba da hudubarsa qala anas sai anas ya ce wala wallahi ma nara fis sama'i min sahabin ba ma ganin wani hadiri a sararin samaniya a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a wala qaza'a kuma babu magaji mare wala shay'an babu komi a lokacin da manzon Allah yayi wannan addu'a wa ma bainana wa baina sal'in min baitin wala dari babu wani gida babu wani daki dake tsakaninmu da dutsen sal'i yana daga cikin duwatsun Madina saboda haka tana hangen ko'ina kala ya ce faƙwala adinin wara ihi sahabatu sai ga hadari ya bullo ta bayan wannan dutsen sal'i mitlu Torsi. anas bin malik ya ce wannan hadari wato yana kama da garkuwa ta wajen wato zagayensa surarsa ba girmansa ba kamar yadda ibn ya fada cikin sharhin hadisi. mustadira wato hadari ya taho wato a kewaye falamma tawaffaqa fi sama lokacin da hadarin ya iso tsakiyar sama intashara sai warwatsu thumma amtara sai saukar da ruwa fala wallahi anas bin malik ce na rantsa da Allah ma ra'ayna shamsa sittan ba mu ga rana ba tsawon kwanaki shida wato yana nufin sittata ayyami tamma tsawon kwanaki shida cikakku ba mu garana ba ruwa kawai ake domin akwai wata riwayar da anas bin malik ya fassara kalmar mara aina eh, shamsa sittan yana cewa kuma dakhala min zalika albabi fil har wata juma'a ta zagayo sai ga mutumin nan ya shigo ta wannan kofa wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'imun yaktubu manzon Allah yana tsaye yana gabatar da huduba fastaqbalahu qa'iman sai ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye wato ya miƙe ya fuskanci annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai ce ya rasulullah halakatil amwal dukiya ta halaka wan qata'at subul kuma hanyoyi sun kade fadullah yumsikuha anna ka roki Allah ya kame ruwan nan gare mu wato ruwan ya isa don haka yasa cikin lafuzzan hadisin saboda hadisin ya zo a babuka da yawa cikin sahihul bukari yana kitabul adab babu tabassumi wa dhahiki babu tabassumi wa dhahiki al-imam al-bukhari yayi babi akan murmushin annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma dariyarsa hadisi na da 6093 a lokacin da mutumin ya tashi ya gabatar da wannan bukatar ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya murmushi fata basaman nabi sallallahu alaihi wasallam wata riwayar ma aka ce fa bahika sai manzon Allah ya fashe da dariya kai ne ba wancan sati kake cewa a roki Allah ya saukar da ruwa kai ne kuma a wannan sati kake cewa a roki Allah ya kame ruwa qala ana bin malik ce fa rafa'a rasulullahi yadayhi sai manzon Allah ya daga hannuwansa thumma qala sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce allahumma hawalaina ya Allah a kewaye da mu wato a mai da ruwan kewayen mu wala alaina kada a saukar a kanmu Allahumma alal akami ya Allah a mai da ruwan nan wato su koma kan tsaunuka idan aka ce al'aka ana nufin attallun murtafi'u min al'arbi wato ƙasa da ya zama tana da tudu kamar yadda zo cikin al-muslim lima ashkala min kitabi tawfiq eh, al-imam muslim na al-imam al-qurtubi a mujallal na shafin 544 wato annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya Allah ka maida ruwan saman nan ya koma ga tsaunuka wa zirabi da tuddai wa butunil awdiyati da kuma cikin kwaruruka a maida ruwan ya koma kwari wa manabiti shajari da kuma matsalar itatuwa wato gindin itatuwa wurin ake bukatar wannan ruwa ana bukatar ruwa a kwari a inda toho yake a inda ya yabanya yake amma a kauda ruwan daga gare mu kala anas ce fa aqla'at sai ruwan ya dakata annabi sallallahu alaihi wasallam yana gama addu'a ruwan ya tsaya cik shine aqla'at wa kharajna namshi fi eh, shamsi sai gashi mu fito daga masallaci muna tafiya a cikin rana shine wanda ya rawaito hadisin wato tabi'in da ake kiran sa shariku bin abdullah ibn abi namir al-madani ce sa'altu ana ibn malikin na tambayi ana a ar-rajul al shin mutumin farko wanda ya roki Allah ya saukar da ruwa a wancan juma'a shine ya sake roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam a juma'a ta biyu annabi ya roki Allah Allah madaukake ya dakatar da wannan ruwan fa qala sai ce ma adri ban sani ba Ah, duk da cewa akwai wani lafazi da yazo cikin sahihul bukhari um, yana kitabul istisqa babu man tamattara fil matar hatta yatahadara ala lihiyati hadisin 897 a inda Anas bin Malik yake cewa asabatin nasa sanatun ala ahdi rasulillah an fari ya samu mutane a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam wato an taba samu fari fabaina rasulullah ya ƙubu alal mimbari yawmar juma'ati lokacin da mazan Allah yake huduba akan mimbari a ranar juma'a kama a arabiyyun sai wani balarabe ya miki faƙada sai ce ya rasulullah halakal malu dukiya ta halaka wa ja'al iyalu iyalai sun shiga yunwa fad'ullaha lana an yasqiyana ka roka mana Allah ya shayar da mu ruwa qala sai yace farafa rasulullahi yadayhi wa ma fi kaza a annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa a lokacin babu wani gajimare da yake sararin samaniya kala yace fasara sahabun sai ga hadari ya zaburo amsalul jibali girmansa ya kai kamar duwatsu kamar manyan duwatsu sun malam yanzil an bari. sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai sauko ga wannan mimbarin ba hatta ra'aitul matara ya tahadaru ala libiyati sai da naga ruwan sama yana diga yana gangarawa akan gemun annabi sallallahu alaihi wasallam saboda masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ba rufi ne yake da shi wani irin wanda muke da shi a yau ba ana ruwa yana yoyo ruwan yana saukowa akan annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gangaro akan gemun sanji Anas bin Malik kala sai anas ya ce fa yau yawmana zalika aka yi mana ruwa a wannan rana wa fil gadi wa shagari wa min ba'dil gadi da wa shagari wallazi yalihi da ranar da take bin wannan ilal jumu'ati al-ukhra har zuwa wata juma'a saboda haka wannan riwaya ta tabbatar da cewa ruwan aka dinga yi babu kakkautawa tsawon kwanaki bakwai domin abin da Anas bin Malik ya faɗa kenan an yi ruwa a ranan hakanan washe gari haka aka jera faƙama zalikal a'arabi sai wannan balaraban ya miƙe kaga a wannan riwayar anajun malik ya tabbatar da wannan balaraban yake au gairihi ko wani au rajulun gairu faƙala yake ya rasulallah ta haddamal bina'u gine-gine suna ta rushewa wa gari kalmalu dukiya tana ta nutsewa a ruwa fad'ullah lana ka roka mana Allah ya dakatar da wannan ruwan sama fa rafa'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadayhi sai manzo Allah ya daga hannuwansa wa qala sai ce Allahumma hawalaina wala alaina ya Allah amai da ruwan gewayen mu ba akan mu ba qala yace fa ma ja'ala rasulullah yushiru bi yadihi ila nahiyatin min as-sama lokacin da manzon Allah yake addu'a yana ishara gefen sama duk inda manzon Allah ya nuna illa tafarraja sai ga jimaren ya dare annabi yana nuna hannunsa wata nahiya sai ga jimaren gurin hadarin sai ya dare hatta farat madina fi mithl jawba yace sai garin madina ya koma wato ya kuranye daidai tsakiyar madina gaba dayanta babu babu hadari a saman shi sai ana kallon sararin samaniya hatta faral gaibu wa sahabu muhitan bi afaqil madina wato akwai hadarin akwai gajimaren amma dai baya ainihin saman birnin madina a wannan lokacin saboda addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yi kala yace hatta salal wadi wadi ta shahran akwai wani kwari da ke madina wanda ake kiransa wadi kana sai da ya zamanto ya malala tsawon wata guda ruwa na tafiya a cikinsa falam yaji ahadun min nahiyatin babu wanda zai taho daga wata nahiya gabas da yamma kudu da arewa da madina duk wanda ya zo madina illa haddasa bil jawdi face ya ba da labarin an samu ruwa a yankin su wato al-matarul kasir shi ake kira al-jawdi akwai riwaya da ta zo a sahihu muslim domin hadisin da ibnu hajar ya kawo nan riwaya ce ta al-imam bukhari yana kitabu salatul istisqa babu du'a fil istisqa hadisin 897 Anas bin Malik ya ce, yace na annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsohu al-jum'a duk dai Anas ne ba da labarin abinda ya auku a wannan lokaci Ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ba a ranar juma'a fa qama ilayhi an sai mutane suka miƙe ga annabi fasahu suna ta kururuwa wa suna cewa ya nabi Allah ka haɓal maqaru ya kai annabin Allah ruwan sama ya kaɗe wato ya dauke amsakal maqaru shine ka haɓa wa hamarra shajaru itatuwa sun zama jajaye alamar cewa wato suna buƙatar ruwa wa katin bahaimu dabbobi suna ta mutuwa mutane anas bin malik yace sun miƙe masallaci a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gabatar da hutuba kaga wannan hadisin riwayar da take sahihu muslim ta tabbatar da cewa abin ba sau ɗaya ya faru ba abin ya auku ba karo guda ɗaya ba hadisin yana sahihu bukhari kitabul istisqa babu du'a idza kasura al-matar don haka yasa an samu riwayoyi wanda suka tabbatar da lallai annabi sallallahu alaihi wasallam addu'a yana mimbari yana kan mimbari a ranar juma'a ya roki Allah madaukaki ya saukar da ruwan sama riwayar tana da yawa ta fahimu bukhari sahihu muslim saboda haka ya zama mustahabbun ittifaqan duk malaman suna sun yarda cewa mustahaji idan ana wahalar ruwa liman idan yana hudu ba ya gabatar da addu'a ba tare da an fita bayan gari ba listimrari amalin musulmi na alaihi saboda yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi din nan haka musulmai suka ci gaba da aikatawa tsawon zamani kuma har zuwa yanzu in ka duba al-ihkam sharh usul al-ahkam ka mujallal na farko shafin 504 ibn daqiq al-eid al-litafin sa ihkam al-ahkam a mujallal na farko shafin 359 yace wa fihi dalilun ala du'a ila infaki darar al-matari wannan hadisin da Anas ya karanta da mu abubuwa guda biyu muhimmai na farko daidai ne yi addu'a a roki Allah ya saukar da ruwan sama a lokacin da ake gabatar da huduba ta ranar Juma'a kuma daidai ne a roki Allah ya kame ruwan idan ruwan ya zamanto yana cutarwa ga mutane saboda abin da ya faru kenan shi wancan mutumin bukatarsa ta farko Allah ya kawo ruwan sama annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a Allah ya saukar da ruwan sama da mako ya zagayo juma'a ta dawo mutumin ya sake roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya gabatar da sa ga manzon Allah a roƙi Allah ya kame ruwan ya dakatar da ruwan saboda ruwan a yanzu yana yana barna saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake yin addu'a Allah ka kame wannan ruwa kuma Allah ya dakatar da wannan ruwa kaga ya nuna cewa idan ruwa ya tsananta har ya kai ga ana samun barna ana samun halaka ta dabbobi kamar yadda wannan mutum ya gabatar da bayanai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba laifi ne don liman ya gabatar da addu'a Allah ka dakatar da wannan ruwa ya zama sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi yace wa fihi dalilun ala du'a il imsaki bararil maqari kama tuhibba ad-du'a li nuzulihi inda inqita'ihi kamar yadda aka ce mustahabi ne a yi addu'a Allah ya kawo ruwa haka nan kuma yake zama mustahabi ne a yi addu'a Allah ya kame ruwa idan ruwan ya zama to ya tsananta to wannan hadisin da ibn hajar ya kawo ibn kai eh, jauziya ya yi magana a kansa a cikin zazun ma'ad a mujallar na farko shafin 456 har zuwa shafi na 58 ibn al-qayyim al-jawziya yace sabata anhu sallallahu alaihi wasallam lallai hadisai sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu tasqa ala wujuhi manzon Allah ya roki Allah ya saukar da ruwan sama ta fuskoki da yawa kaga ibn hajar ya fara gabatar mana da fuska ta farko fuska ta farko ita ce a fita bayan gari a je a yi sallah a roki Allah ya kawo ruwa wannan shine bayanin farko da ibn hajar ya kawo a cikin bulugul mara sannan sai ya kawo mana wannan hadisi kamar yana mana ishara da cewa hanyoyi da ake roƙon Allah ya kawo ruwa suna da yawa hanyar ba guda ɗaya bace ya bayyana mana hanya guda ita ce idan an shiga fari babu ruwa jama'a za su fita bayan gari a je a yi sallah a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo ruwa to sannan sai ya kawo hadisin Anas bin Malik manzon Allah yana gabatar da hudu ba a ranar Juma'a sai ga wani balarabe ya miki yake gabatar da roƙonsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya kawo ruwa saboda halin da jama'a suka shiga Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce masa ka dakata za mu fita bayan gari mu je mu yi addu'a bala nan take Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kama addu'a Allahumma agisna Allahumma agisna Allahumma agisna don haka ibn al-qayyim jawziya yace an samu hanyoyi waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ya roki Allah ya kawo ruwan sama hanyoyin suna da yawa ya kirga guda shida yace hanya ta farko ita ce labarin Anas bin Malik din nan wanda ya zo cikin bulugul mara hanya ta biyu annahu wa'ada nasa yawman shi da abinda ibn hajar ya fara gabatarwa a cikin bulugul mara ibn al-qayyim yace annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da mutane suka kawo kukan fari sai manzon Allah yace ya musu alƙawari wata rana yakhrujuna fihi ila al-musalla mutane su fita a tafi wurin sallar idi fa kharaja lamma tala'at ash-shamsu mutawadi'an mutabazzilan mutakashian mutaraffilan mutabarri'an kamar inda hadisin farko yazo cikin bulughul maram hadisin Abdullah ibn Abbas wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga gida da shi da sahabbai falamma wa fal musalla lokacin da manzon Allah ya isa wurin sallar idi sa'idal minbara sai ya hau kan minbari sai ibn eh, al-qayyim yace in sahha in labarin ya inganta saboda shi ibn al-qayyim yana ganin hadisin bai inganta ba wa illa fa fil qalbi shi yasa yace wa illa fa fil qalbi minhu shay'un jiki zuciyarsa tana saka mar kamar wannan bai inganta ba cewa an fita da mimbari kuma gaskiya ne ya inganta kamar yadda bayani ya gabata fa hamidallahi wa asna alaihi wa kabbara annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi godiya ga Allah yayi yabo gare shi yayi kabbara wa kana mimma hufiza min khutbatihi wa du'a'ihi daga cikin hutubar da manzon Allah ya gabatar da kuma addu'ar da yayi wanda aka bada labari النبي صلى الله عليه وسلم wasallam الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت تفعل ما تريد اللهم لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى دين ابن القيم يا كاو وتوانا أدوار النبي صلى الله عليه وسلم يي a lokacin da aka fita bayan gari aka tafi sallar ta roƙon ruwa wannan mun gabatar da shi sun marafa a yadai sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa wa akhadha fi tabarru'i wal ibtihali wad du'a manzon Allah yana ta addu'a wa balaga fi rafi hatta bada bayadu ibtai manzon Allah ya tsananta daga hannuwansa har sai da fararen hammatansa suka bayyana Eh, ibn al ya yake sun hawwala ila an-nasi bahrahu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juya mutane bayansa wastaqbala al-qibla ya fuskanci al-qibla wa hawwala izzaka rida'ahu yana fuskantar al ya juya mayakinsa wa huwa mustaqbilun al-qiblata فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن وظهر الرداء لبطنه manzon Allah ya canza wurin da yake kafadar dama ya koma kafadar hagu da wanda ke kafadar hagu ya koma kafadar dama kuma ya juya ainihin mayafin ya koma cikin sai dawo waje wa batnahu li dhahri wa akaza fi du'a mustaqbil al-qibla lokacin da manzon Allah ya juya mayafin sai ya ci gaba da yin addu'a yana fuskantar al-qibla wa nasu kadhalika su mutane haka thumma nazala ya sauko fa salla bihim ya musu sallah raka'a biyu ka salatul eid min ghairi azanin wala iqama wala nida'in albatta babu kiran sallah babu iqama kam jahara fihi ma bil qira'a ya karanta ya bayyana karatunsa a lokacin da ya gabatar da wannan sallah ibn qayyim yace ya karanta a raka'ar farko bayan fatiha ya karanta sabbih isma rabbikal a'la raka'a ta biyu a bayan fatiha ya karanta hal ataka hadithul gashiya Ah, wannan mun gabatar da cewa hadithin yana da rauni yana silsilatu ba'ifa hadithin na 5631 to ibn al-qayyim al-jawziya yace wannan ita ce fuska ta biyu wacce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yi amfani da wannan hanya ta wajen roƙon Allah ya saukar da ruwan sama an fita bayan gari an yi sallah ta musamman an yi addu'a wanda shi ake kira salatul istisqa yace hanya ta uku akwai hanya ta uku har yanzu annahu taska ala minbaril madina manzon Allah ya roki Allah ya saukar da ruwa yana kan minbarin madina istisqa'an mujarradan fi ghairi yawm jum'ati ya roki Allah ne kawai kuma ba ranar juma'a bane yana kan minbari ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الاستسقاء صلاته babu labari da ya tabbata cewa an yi sallah kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah ya saukar da ruwan sama a wannan karo hadisin yana sunan ibn majah kitabu iqamati salati babu ma jaa fi du'a fil istisqa hadisi na 2270 hadisin yana da rauni hadisin abdullahi bin abbas yanda yake جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونبى العربي يزوج النبي فقال سيتي يا رسول الله laƙad ituka min indi ƙaunin, na taho gare ka ne daga wajen wasu mutane ma ya zawadu lahum ra'in wala ya tsiru lahum fahalu waɗannan mutane da na taho daga wurinsu, wato jama'a ta waɗanda na basu mutanen gari na idan mutum ya tafi kiwo bai tafowa da komi bai tafowa da komi wato abin nufi idan ka tafi kiwo ai akan yi tsammani ko za ka zo da wani abu ne amfani ya ce babu saboda fari da ya tsananta wala ya tsiru lafin fahalo ya shi ya hun katbala eh, gallikin latin mara ila haddin mina ba'afi ila ta kawa ma'ahu ala ta harike azna ba hatta dabbobi saboda tsananin fari dabba ba ta iya kaɗa ma bindinta fafa'idan mimbar sai nan take annabi ya hau kan mimbar kaga ba ranar juma'a bane ba sallah yi ba lokacin da wannan balarabe ya kawo wannan kuka ga halin da aka shiga sai annabi sallallahu alaihi sallam ya hau kan mimbari fa hamidallahu thumma qala sai yace allahumma askina, gaisan mugisa ya allah ka saukan mana da ruwa mugisa wanda zai zama agaji gare mu wato almunkizu min shidda shine almugis wanda zai tseratar da mu daga tsananin wahala da muka shiga mari'an tabaqan ta saukan mana da wannan ruwa wanda zai zama mai manyan wato sauka zai zama yana zuwa da yawa mari'an wanda a dalilinsa za mu samu dausayi gadakan wanda zai sauko wato da dama ajilan gairar ra'isin ka saukan mana da ruwan da gaggawa kar a samu jinkiri sun manazala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga mimbari fama ya aciki ahadun min wajhin min alwujuhi illa qalu qad duk wanda zo daga kowace nahiya zai bada labari ai Allah ya rayar da mu wato mun samu amfani hadisin yana da rauni yana da'if sunan ibn majah hadisi na da kuma irwaul galil mujallal na farko shafin 145 duk da haka ibn qayyim ya kawo tunda dai an samu labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi addu'a ba tare da ranar juma'a ba kuma ba a yi sallah ba ba laifi ba ne don an yi addu'a an daga hannu an roƙi Allah ba tare da ana cikin sallah ba wannan ba laifi ba ne duk da cewa hadisin yana da rauni eh, ya ce fuska ta hudu annahu saska wa huwa jalisun fil masjid annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune cikin masallaci ya roƙi Allah ya saukar da ruwa farfa'a yadayhi ya daga hannuwan sawa da Allah azza wa jalla ya roki Allah magwayi mai daukaka fa hufiza min du'a'ihi hina idin addu'ar da aka kiyaye annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan lokaci irin wancan addu'a ne Allahumma asqina ghaysan mughisan mari'an tabaqan ajilan ghayra ra'isin nafi'an ghayra barrin Allah ka saukan mana da ruwa mai amfani wanda ba zai cutar da mu ba wannan hadisin ya inganta yana sunan abi dawo kitabu salati babu ya yadaini fili istisqa wato yana sahihu sunan abi dawo hadisi na 1169 annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune kawai a masallaci ya daga hannuwansa ya yi addu'a bai haukan mimbari ba saɓanin wancan labari da ya gabata wannan ita ce fuska ta wani. kaga ya nuna cewa ana iya addu'a Allah ya saukar da ruwan sama ana zaune ba tare da an yi sallah ba ba tare da kuma an fita bayan gari ba sai yace alwajhul khani fuska ta biyar annahu taska inda zai zaiti labari ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah madaukaki ya saukar da ruwan sama a waje da masallacin ba ma a cikin masallacin ba kaga kamar labarai biyu da suka gabata ya roki Allah a cikin masallaci akan minbari ba sallah ake ba kuma ba ranar juma'a ba na biyu ya roƙi Allah yana zaune a cikin masallaci ba ma akan mimbari ba wannan ya inganta yana sahihu sunan abi dawud to na biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah yana waje da masallacinsa wani wuri da ake kiransa ahjaru zaiti ahjaru bilmadina mawdi'un bil madina min al harra summiyat bidhalika li sawadi ahjariha akwai wani guri a madina da ake kiransa ahjaru zaiti abin da yasa ake kiransa haka saboda duwatsun wato sun zama bakake idan ka kalle su ka anna haƙum yadda zai kamar an shafa musu mai ne har ma wani kyalli suke marmara ce wacce take kyalli a waje da madina ya ce ƙariban mina zaura yana ainihin kusa da yankin ƙofar da ake kira babu salami kofar da ake kira babu salami na hawa kasafati ya ce kamar jifa ne tsakanin kofar madina da ake kira kofar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake kiransa babu salam nisan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya ya roki Allah tsakaninsa da kofar masallacin kamar jifa ne wato kamar nisa na jifa da dutse yanda atifu an yamin kharij min al-masjid kana fita da masallaci yace ta ka. ta wannan gefe na wato daidai nahiyar babu salami hadisin yana sunan abi dawud kitabu salati babu raf'il yadayn fil istisqa hadisin umair maula bani abil lahami ya kawo hadisin daga annabi sallallahu alaihi wasallam ah, hadisin yana sahihu sunan abi dawud hadisi na 1168 shi wannan mutumin da ya ruwaito hadisin uh, ana kiransa maula bani abin asalin sunansa umair rajulun min kudama sahaba yana cikin daɗaɗɗun sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abinda yasa ake kiransa haka sun yabi zalika limtina'ihi min akli Lahani. wato tun kafin ma ya musulunta shi bai yarda ya ci naman da aka yanka akan duwatsun da ake kiran su annusubu wanda ainihin kafiran maka suke yanka dabbobi domin gumaka ba idan dai har aka yanka wata dabba akan wannan dutsen bai cin naman ana ce masa abdullahi bin eh, abdul malik to ne asali mai mallakar wannan sahabi daga baya sahabin ya samu yanci to sunan sahabi shine Umairu. umairu maula bani abin lahabi ya ruwaito wannan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa ya yi mutuwar shahada a lokacin da aka tafi yakin hunayi wato ya riga annabi sallallahu alaihi wasallam rasuwa shi wancan sahabi da ake kiransa abdullahi bin abdullahi bin abdul malik na wanda ya ruwaito hadisin wato shine umairu wanda da can bawan abdullahi bin abdul malik din to wannan hadisin ya tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah tabaraka wata'ala a waje da masallaci kuma ba sallah aka tafi ba ba sallah aka je salatul istisqa'i ba yana tsaye ya roki Allah subhanahu wata'ala kuma Allah madaukaki ya amsa masa fuska ta ƙarshe ita ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi wani yaki manzon Allah ya tafi yaki kamar yadda hadisin yake cikin ƙarshen babin nan da za mu kawo kansa saboda haka wato ibn qayyim jawziya yake waɗannan fuskokin guda shida sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam domin yana ganin hadisan sun inganta a fahimtarsa yana karantar da mu cewa hanyoyi da ake roƙon Allah ya saukar da ruwa suna da yawa waɗanda suka zo ainihi a hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam mu karanta hadisi na gaba wa an anasin anas radiyallahu anhu an karbo daga anas har yanzu Allah ya kara masa yarda anna umara radiyallahu anhu sayyiduna umar kana idza qahatu haka yazo cikin hadisi ka kana idza qahatu amma kamar yadda ya zo cikin bulugun marami kana iza ƙohisu ko kana iza kahaku ya tafi bil abbas bin abdulmutallib bin abdulmutallib iza kahaku ko iza ƙohisu idan jama'a sun samu fari a zamanin sai na umar bin khattab idan aka shiga fari ya tafi bil abbas yana roƙon Allah ya saukar da ruwa ta tawassuli da Abbas bin Abdul Muttalib Abbas al-Abbas bin Abdul Muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam wa qala yana cewa Allahumma inna kunna nastasqi ilayka bi nabiyyina ya Allah mun kasance muna roƙon saukan ruwa gare ka ta tawassuli da annabinmu na sai ka shayar da mu ruwa wa na natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina to mu muna tawassuli gare ka ya Allah da babban mu shine Abbas bin Abdul Muttalib muna tawassuli da babban annabinmu fasina sai ka shayar da mu ruwa wa yusqawna sai a shayar da su ruwa rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito hadithin yana kitabul istisqa babu su'alin nasil imam al a idza kahab hadisi na 1010 kuma yana kitabu fada'il as-sahaba babu zikr al-abbas ibn abd al-muttalib radiyallahu anhu hadisi na 3507 yanda hadisin yazo an anas radiyallahu anhu anna umar ibn al sayyidina umar bin al-khattab kana idza qahatu ya kasance idan jama'a sun shiga fari istasqa bil abbas ibn Abdul muttalib sai ya roki Allah ya saukar da ruwa ta tawassuli da al-abbas bin Abdul muttalib babban annabi sallallahu alaihi wasallam فقال kunna na إنا ilaika bi na بنبينا ya Allah mun kasance muna توصلي gareka. muna roƙo ka saukan mana da ruwa bi nabiyina ta tawassuli da annabin mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam fatasqina sai ka shayar da mu ruwa wa ina inna natawassalu ilayka bi ammi biyina muna tawassuli gare ka da babban annabinmu ce bi ammi biyina fasqina sai ka shayar da mu ruwa kala ya ce fayus kauna sai a basu ruwa wannan abin da ake kira sa a tawassu ma'anansa talabu du'a'i neman addu'a shine tawassu wato da can lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da rai lokacin yana tare da sahabbai idan sun shiga fari sai su zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah ka roka mana Allah me yasa ku roka kai tsaye ba sai suka zo ga annabi wannan shi ake kira tawassul sun nemi addu'ar annabi shine tawassul talabu du'a'i min rasulillah sun buƙaci addu'a wajen manzon Allah shi ake kira tawassul saboda haka uh, sayyidina Umar yace da can mun kasance na tawassalu ilai bi nabiyyina muna tawassuli gare ka ta addu'ar annabinmu fatasqina sai ka ba mu ruwa lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai to tunda yanzu manzon Allah ya rasu wa inna natawassalu ilayka bi ammi nabiyyina yanzu muna tawassuli gare ka wato muna neman muna roƙon ka saukan mana da ruwa ta addu'ar babban annabinmu ta addu'ar babban annabinmu sallallahu alaihi wasallam ibnu taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallal na farko shafin 314 ya ce wa tawassul bin nabi sallallahu alaihi wasallam tawassuli da aka yi da annabi sallallahu alaihi wasallam allazi zakarahu umar ibn al-khattab wanda sayyidina umar ya fada kamar yadda yazo cikin hadisin nan yaya tawassulin yake qad jaa mufassaran fi sa'iri ahadith al-ittisqa yaya tawassulin yake lokacin da annabi yana da rai ka san abinda sayyidina umar ya fada kenan ya Allah muna roƙon ka saukan mana da ruwa ta tawassuli da annabinmu kuma kana ba mu ruwa to yanzu tun da babu annabinmu muna tawassuli da babban annabinmu ta addu'arsa ka saukan mana da ruwa shi ne ce yaya tawassulin da suke yi da annabi a daya yanda suke tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam shine hadisan da aka karanta a baya don haka ya sa Ibn hajjar ya kawo hadisin nan bayan ya gabatar da waɗancan labaru da suka gabata kaga sahabi ne ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sallah ranar juma'a wani mutum ya zagura, ya rasulullah ga hali da jama'a suka shiga na kunci da wahalar rayuwa ka roka mana Allah haka wani sahabi ya faɗa ko sai manzon Allah ya daga hannu sai ya roki Allah kuma sai ruwa ya sauko a hadisin Abdullah bin Abbas lokacin da mutane suka zo ga Annabi sallallahu alaihi wasallam suna kukan an shiga fari sai manzon Allah ya ce musa rana ga rana kaza a fita bayan gari manzon Allah ya saka musu rana ya ce a fita bayan gari suka fita bayan gari aka yi sallah aka roki Allah ruwa kafin su dawo Allah ya saukar da ruwa ashe kaga duka abinda sahabbai suke a lokacin da manzon Allah yake da rai tawassulin shine su zo wajen annabi su ce ya rasulullah ka roƙa mana Allah shine tawassul ko akwai labarin da ya saba wannan Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Alhamdulillah ibn taymiya cikin majmu'u fatawa a mujallal na farkon shafin 314 yace wa tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi zakarahu umar ibn al-khattab قد جاء مفسرا في سائر احاديث الاستسقاء idan kana so ka sani yadda sahabbai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi tawassuli da annabi sai ka karanta duk hadisai da suka kawo labarai ka karanta sun hadisan suna nan gashi shine ibnu hajar ya kawo cikin bulugul maram mutane sun zo sun yi kukan fari annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a wani mutum ya zabura annabi yana cikin annabi yana cikin huduba ya gabatar da roƙonsa ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya daga hannuwa ya yi addu'a saboda haka ma'anar at-tawassul an yatluba minhu ad-du'a wa shafa'a ya buƙaci addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ko a buƙaci ceton annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam uh, ya tsubu min Allah an ya ƙabala du'a'ahu wa shafa'atahu lokacin da mutumin nan ya ce ya rasulullah halakatil amuwa dukiya ta halaka ya kawo damuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai mazan Allah ya daga hannuwa ya roƙi Allah ya roƙi Allah ya karɓi addu'ansa saboda haka sahabbai wato suna gabatar da annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewansa manzo na Allah tabaraka wata'ala suna gabatar da shi ya roƙa musu Allah subhanahu wata'ala saboda halin da suka shiga sai ce wa nahnu nuqaddimuhu bayna aydina shafi'an wasailan sa'ilan lana bi abi wa ummi ba shi kadai bane wannan shine abin da sahabbai suka aikata domin ibn taymiya yace haka na zamanin muawiya bin abi sufyan kaga wanda ya auku ne bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam lamma ajdaba an-nasu bi shami lokacin da mutane suka shiga fari a yankin sham yankin syria istasqa bi yazid bin al-aswad al-jurashi muawiya bin abi sufyan sahabi yayi tawassuli da yazidu bin al-aswad al-jurashi wanda shi ma yana cikin kananan sahabbai yana cikin yaran sahaba yana cewa da eh, iraduhu fi sigari sahaba kamar yadda yazo cikin siyar alamin nubala na imamu zahabi an shiga fari zamanin muawiya bin abi sufyan saboda haka sai muawiya yace allahumma inna nastashfi'u ya allah muna neman ceto wa natawassalu bi khiyarina muna tawassuli da addu'ar mutanen kwarai da ke cikin mu muawiya ce muna tawassuli da addu'ar mutanen kwarai waɗanda suke tare da mu wato ya Allah muna neman ceton sannan muna tawassuli da addu'ar mutanen kirki sannan sai ce ya yazidu ya kai yazidu bin al-aswad irfa yadayka ka daga hannuwanka saboda haka fara fa'a ya yadaihi sai yazid bin al-aswad ya daga hannuwan nasa wada an nasa hatta su saboda haka ya ta addu'a mutane suna addu'a har Allah madaukake saukar da ruwa farafa a yadaihi wa rafa an nasu aidihi eh, aidiyahum fa farat sahabatun min al-maghrib wanda ya ba da labarin ya ce a nan inda ake addu'an sai ga hadari ya zaburo ta yamma ka annaha tur wa habbat laha rihu sai ga guguwa iska ta kado tare da wannan hadari fasuku aka saukan musu da ruwan sama hatta kadan nasu Allah ya bugu manazilahu mutane ba su ma isa gidajensu ba Allah ya saukar da ruwan sama wannan fa zamanin Muawiya bin Abi Sufyan kenan kaga abinda sayyiduna Umar yayi shine dai abinda Muawiya bin Abi Sufyan ya aikata yana cikin siyar alamin nubala shi yazid bin al-aswad din nan babu shakka yana cikin manyan tabi'ai ko da dai asali yana cikin ƙananan sahabbai amma ana sa shi ba da mahadifin na sa cikin tabi'ai da ya musulunta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai don haka yasa wasu ke lissafin sa a cikin sahabbai amma akasarin malamai suna sanya shi a cikin tabi'ai to amma mutumin kwarai ne babu shakka saboda haka mu'awiyar bin abin sufiyan halin da aka shiga ya duba ya ga yazidu bin al'afwal yana cikin mutanen kirki waɗanda za a iya tawassuli da addu'arsu saboda haka yasa da aka fita bayan gari sai ya ce ya Allah muna tawassuli da addu'ar mutanen kwarai sannan sai ce yazidu bin al'afwal ka roƙa mana Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai yazidu bin al'afwal ya ɗaga hannuwarsa. jama'a suka daga hannuwansu ana ta addu'a nan take Allah ya saukar da ruwan sama Allah ya amshi addu'a ne kuma ba wannan ne karo da hakan ya faru ba akwai abbahatu bin qais shi ma ya yayi tawassuli da addu'ar Yazidu bin al-aswad din har yanzu bin qais yana wato yana cikin waɗanda ke tare da mu'awiya lokacin yana gwamnan kufa yana gwamnan kufa abu haku bin kai yana kufa aka shiga wannan fari shi ma ya sake yin tawassuli da yazid bin al-aswad wanda ne wanda yayi ma ainihin muawiya sallah a lokacin da ya rasu Allah ya kara musu yarda kaga abin da sayyiduna umar ya aikata shine abin da muawiya bin abi sufyan ya aikata shine abin da gwamnan muawiya shine abbahaku bin qais ya aikata ibn hajar ya kawo labarin cikin majmu'u fatawa hakanan al-imam az-zahabi ya kawo labarin cikin siyaru a'lamin nubala a mujallal 137 don haka idan aka ce sayyiduna umar ya yi tawassuli da babban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine al-Abbas yaya tawassulin ya kasance ya ce ka roƙa mana Allah Allah ta tabaaraka wa ta'ala ya kauka mana da ruwan sama shine tawassuli kamar yadda wani mutum ya tashi gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah ka roƙa mana Allah shine tawassuli wato neman addu'a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam wato at-tawassul bi ma'ana talabu ad-du'a min an-nabi sallallahu alaihi wasallam don haka cikin majmu'u fatawa mujallar na farko shafin 203 ce falabbu tawassuli yuradu bihi salasatu ma'ani lafazin tawassuli yana daukan ma'ana uku na daya at-tawassul bi ta'atihi shine ayi tawassuli ta hanyar biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar biyayya ga Allah tabaraka wata'ala da imaninka ya Allah ina roƙonka saboda imani da nayi da kai ka kana tawassuli da imanin da kai da Allah subhanahu wata'ala Allah madaukake biya ma bukata wannan bane ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko kai tawassuli da wani aiki wanda da ka taba gabatarwa aiki na kwarai wanda kake ganin Allah tabaraka wata'ala a dalilinsa zai iya amsa addu'anka saboda haka sai ka dogara da wannan aiki da ka gabatar wannan nau'in tawassuli na farko kenan at-tawassulu bi ta'a na biyu a tawassulu bi du'a'i shine ai tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tawassuli da addu'ar annabi da kuma tawassuli da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam guda biyu ne tawassuli da addu'ar annabi shi ne wanda sahabbai suka yi a rayuwarsu tawassuli da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda muka karanta hadisai da suka gabata jama'a su kawo kukan halin da suka shiga ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kuma ya roki Allah sai Allah ya yaye musu damuwar da suke ciki kaga sun buƙaci addu'a annabi ya gabatar da addu'a wannan shi ake kira at-tawassulu bid-du'a'i akwai at-tawassulu bi shafa'a don haka yasa yace wa hadha kana fi hayati lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai ana tawassuli da addu'ansa ya rasulullah ka roka mana Allah sai manzo Allah ya roki Allah sai Allah ya kawo ijaba wa yakunu yawmal qiyamati amma a ranar kiyama fa mutane gaba daya ya tawassaluna bi shafa'ati za su yi tawassuli da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam kaga eh, tawassuli da addu'a lokacin da manzo Allah yana da rai tawassuli da ceto a ranar kiyama wannan nau'in tawassuli na biyu kenan sai yace nau'in tawassuli na uku shine a tawassuli bihi a nemi wato tawassuli da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam bi ma'anar iqsami ala Allah bi zati shine a roki Allah da zatin annabi Muhammad wa su'ali bi zatihi fa hadha huwa alladhi lam takun as-sahabatu yaf'aluna wannan duk yana cikin majmu'u fatawa da mujallal na farko shafin 203 yace wannan sahabbai ba su taba yi ba ya Allah muna roƙonka don ba wato don annabinka Muhammad ba za ka taba gani ba wannan kalubale ya fada ko kalubale ne yace ba su taba yi ba idan ku sun taba kaga za a samu labari ko daya babu shi hadisan da muka karanta yanzu tawassulin da ake magana sun zo ga annabi ya rasulullah ka roƙa mana Allah annabi sai ya roƙa ya roƙi Allah yana roƙon Allah kuma sai Allah ya amsa wannan shine tawassulin da ya tabbata a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam, amma a ce Allah ka mana don annabinka ba a taba samu ba babu hadisi guda ɗaya daga annabi sallallahu alaihi wa sallam. wannan magana ta ibnu taymiya ne yace sahabbai lam takuni sahabatu yaf'aluna sahabbai ba su taba yi ba fil istisqa'i wa nahwi saboda an shiga fari sai su ce ya Allah tun da mu ga ga kabarin annabi a garin nan a Madina shine yace ai da a ce ma ana yi da zuwa kabarin annabi za su yi kawai su ce eh, Allah ka ba mu ruwa don wanda ke kwance a nan ba su taɓa yi ba saboda addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi lokacin yana da rai amma tunda ya rasu fa ba za a yi magana addu'arsa ba sai aka koma kuma neman babbansa waye ya fi kusa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne babbansa abbas bin abdulmutsari gashi sahabi gashi babban annabin allah gashi dattijo cikin sahabban manzon allah saboda haka sai na umar ya ga babu mutumin da ya dace a ce an roƙi Allah ta tawassuli da addu'ansa fiye da Abbas bin Abdul Muttalib wato babban Annabi sallallahu alaihi wasallam don haka Ibn Taymiyyah ce, in dai a ce a roƙi Allah ne ta amfani da zatin Annabi ba za ka taɓa samun hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda sahabbai sun yi shi ba la fi hayatihi wala ba'da mamatihi la inda qabrihi wala gairi ƙabri. wala yi yu'rafu hadha fi shay'in min al-adiyat uh, al-mashhura ba a taɓa sanin wata addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta shahara a tsakanin sahabbai uh, game da cewa an roki Allah ta amfani da ainihin zatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taɓa samu waɗanda suke baka labari ga abin da sahabbai suka yi ga abin da manzon Allah ya yi waɗanda su ne masu sonka su ne masoyanka saboda dama Allah ya turo annabi ne ya karantar da mu babu shakka kowa ya sani me yasa Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai Allah ya aiko shi ne don ya karantar da mu addini idan mun shiga damuwa ga yanda zamu yi kuma manzo Allah ya karantar da mu bayan ya tafi sahabbai sun tabbatar da wannan sunna sai daga baya mu ce a'a abin nan da sahabbai suka yi bai dace ba mu kirkiro namu anya za mu kai ga tsira Allah ka tsare mu yace wa hadha huwa allazi qala abu hanifa saboda haka alimamu abu hanifa wa ashabuhu alimamu abu hanifa yace hula ya juzu ba daidai bane ka roki Allah yi amfani da sunan annabi sallallahu alaihi wasallam ba tawassuli da annabi tawassuli ne da addu'arsa lokacin yana da rai wani hau an al abu hanifa ya hana shi da sahabbansa haisu qalu la yus'alu bi makhluqin wa la yaqulu ahadun as'aluka bi haqqi anbiya'ika ba a roƙon Allah ta amfani da halittar Allah babu hujjansa a cikin alqur'ani babu hujjansa a Allah wannan maganar Al'imamu Abu Hanifa kaga koje babban malami ne cikin malaman farko ba a roƙon Allah ta amfani da halittar Allah da kuwa ana yi babu shakka sahabban manzon Allah zai idan ana maganar ilimi sai na umar yana cikin masana daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda ya tabbata hadisai a cikin sahih bukhari da wasu littafan hadisi waɗanda manzon Allah yake misali da ilimin sayyidina umar amma bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina umar bai ce ya Allah ga mu ga kabarin annabi ko da dai yanzu baya nan to don kabarin nan ka ba mu ruwa me yasa sayyidina umar bai haka ba Allah ya samu gani sai ya nemo babban annabi da yake da rai yake muna tawassuli da addu'a da addu'anka domin kai babba ne ga manzon Allah kai sahabi ne gare shi kai babba ne cikin mu yana da karama don haka yasa al-Imam al-Bukhari wurin da ya kawo hadisin Sayyidina Umar dinnan hadisin Anas bin Malik wanda yazo cikin Bulughul Maram ya kawo shi a cikin Fadailus Sahaba kitabu fada'il sahaba akwai inda al-imam bukhari ya ware saboda bayanin falalan sahabban annabi yana maganan falalan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya kawo bayani game da falalan abba. idan baka san waye abbas ba to fa ka dubi yadda aka ce mutum kamar sayyiduna umar babban mutum irin sayyiduna umar amma yace yana tawassuli da addu'ar abbas kaga wannan falala ce ga abbas babban annabi sallallahu alaihi wasallam wannan bayani yana cikin yana daga cikin abin da ibn al-usaymi ne faɗa a majmu'u fatawa wa rasaili mujallal nabi shafiyan 346 ibn al-usaymi yace wa amma al-qismu tawassul bi zawatihi amma ay tawassuli da zatin annabawa fa hadha laysa bi shar'iyyin wannan ba shari'a bane bal huwa min al-bid'i min yace idan za ka yi tawassuli da annabin Allah to gefe guda dai bid'a ce sannan gefe guda kuma shirka ne kar mu manta jama'a annabi Isa alaihi salam annabin Allah ne da Allah ya aiko ma Isra'il abin mamaki annabi isa alaihi salam yana tafiya bai dade ba Allah yana dauke shi a maimakon su bauta ma Allah sai aka waye gari saboda girmama annabi isa suka koma ma bautansa saboda tsananin nuna son su ga annabi isa alaihi salam suka koma bautar annabi isa alaihi salam abinda ya karantar din ba shi suka rike ba ba sabon abu bane gare ka a yau ka ji mutum yana ce eh, eh, kirista yana roƙon yeso ya masa haka ne ko yana roƙon annabi isa ya mar ba Allah ba to wannan kaga ai shirka ne don haka yasa ibn al ne yace idan aka wayi gari kana tawassuli da zakin annabawa to da farko dai shirka ne domin kana gwada cewa annabin Allah zai maka ba Allah ba alhali kuma aikin na Allah ne shi Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan tafiyar annabi Isa alaihi salam eh, manzon Allah ya taho ya karantar da mu sai ya zama bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi sai irin abin da ya auku ga annabi Isa alaihi salam ya sake dawowa yana aukuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a maimakon aiki da abin da annabin ya karantar da mu sai muka koma ɗaukaka shi muna bashi haƙƙin Allah mu ɗaukake Allah ka kare ku saboda haka sai zama irin abin da banu isra'il suka yi ma annabi isa shine ake wa annabi muhammad alaihi salatu wassalam wanda kuma kuskure don haka yasa manzon Allah yana da rai yake cewa la tuturuni kar ku yadda ku rika kirara ni ku daga ni kamar yanda banu isra'il suka yi ma annabi isa alaihi salam don za a wayi gari kun koma ga wannan babi na shirka wanda shi da ibnu usaymin yake faɗa cikin majmu'u fatawansa yace wa homina shirki ash an na anna kull ita kada fi amrin min umuri annahu sababun wa sababin yakun sababan shar'iyyan fa innahu qad ata a min amin ash shirki wa ala hadha la yajuzu tawassul bi zatin an sallallahu alaihi wasallam don haka yace ba daidai bane ya yace yana roƙon Allah bi ka Muhammad Allah ina roƙonka da annabin ka Muhammadu wato kamar wasu tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam kace kana neman bukata wurin Allah babu aya babu hadisi wanda ya tabbatar da cewa an taba yin haka a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su yi ba ibnu hajar gashi ya kawo maka labarin abinda ya auku zamanin sayyidina umar bin khattab wanda manzon Allah yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin Allah ka sa mu tabbata a tafarkin mutanen kwarai don haka koyi da salafus salih wallahi shine kukuta ga musulmi kai koyi da abinda aka ce sahabbai sun yi to zaka tsira karka yadda ka je lahira da tambayar da ba za ka amsa ta ba ka je lahira don me kai kaza baka da amsa Allah ka tsare mu don haka ibnu kudama a cikin al-mughni a mujallal 346 ce wa yustahabbu an yustafqa bi man zahara salahuhu kamar yadda sayyidina Umar yayi mustahabi ne har yanzu sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sayyidina Umar ya aikata idan an shiga fari shugaba na jama'a ya dubi a garin akwai wani mutum da ake ganin kamar mutum yana kamanta riko da sunnar manzon Allah akwai mutumin da ake gani yana kamanta riko da gaskiya akwai wanda ake gani yana da alamar kamala sai ya kira shi sai a fita bayan gari ce Allah dukkan mu wato gajiyayyu ne masu zunubi ne amma dai a tunaninmu wannan a cikin garin muna ganin kamar yana kyautata riko da addininka to muna tawassuli da addu'ansa sai ce kai tashi ka roƙa mana Allah wannan shine abin da sayyiduna Umar yayi shine abin da uh, Muawiya bin Abi Sufyan ya aikata waɗanda sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don haka yasa ibn ya yace har yanzu mustahabi a ayi tawassuli da addu'ar mutanen kwarai waɗanda ake musu kyakkyawan zato dan babu wanda ya san mutumin kwarai sai Allah subhanahu wataala li'annahu aqrabu ila ijabati du'a yin haka wato ya fi kusantar da mutum ga samun ijaba ta addu'arsa me ya dalili ga hujja kaga idan ka haka aka ce me yasa kace wane ya roka muku Allah ya ce ga sayyidina Umar yayi فإن عمر رضي الله عنه استسقى بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر يا روكي الله يسوكر دروا كأمفاني دا الدؤر عباس بفن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عمر استسقى عمر آمر رمادا بالعباس يتي اللهم إن هذا أم نبيك umar lokacin da aka yi wannan fari wani fari ne mummuna da aka yi a garin madina a zamanin sayyidina umar ana kiransa amur ramada shekaran toka shekaran toka saboda tsananin fari idan mutum yana wato idanun mutane ba sun jirkice yanda gani kake yi kamar ko ina wato launinsa kamar an yi gobara ne kamar toka ne mun taɓa bayani game da labarin wannan fari ana kiransa amur ramada yace Allahumma inna hadha ammu nabiyyika ya Allah wannan shine babban annabinka sallallahu alaihi wasallam natawajjahu ilayka bihi muna fuskantar da shi gare ka alal minbari fasqina ka shayar da mu wama barihu hatta saqahum Allah azza wa jalla basu gushe ba sai gashi Allah ya ba su ruwa ibnu qudama yace wa ruya anna muawiya kharaja yasqi labari ya tabbata cewa muawiya shi ma a zamanin yana shugaba ya fita bayan gari saboda roƙon Allah madaukake saukar da ruwa falamma jalasa alal minbari lokacin da muawiya ya zauna akan minbari qala sai yace aina yazid bin al-aswad al-jurashi ina yazid bin al-aswad fa qama yazid sai yazid ya miƙe fa da'ahu muawiya sai muawiya yace ka zo kaga shi ma yazid bai san za a kira shi ba illa dai muawiya ya ce a fita bayan gari a je a roki Allah ya saukar da ruwa amma lokacin da aka je bayan gari muawiya yana kan mimbari sai ya ce ina yazidu ya ce gani sai ce zo nan fa ajlasahu inda rijlaihi ya zaunar da shi daidai kasa da shi sai shi muawiya yana sama shi yana kasa sun makala sai ce Allahumma inna nastashfa'u ilayka bi khairina wa afdalina ya Allah muna neman ceto gare ka ta amfani da addu'ar mutanen kware a cikinmu wa afdalina waɗanda suka fi daraja a cikinmu a tunaninmu a yau mutumin da ya fi alkhairi shine yazidu bin al sai ce ya zidu irfa a ka ya kai yazidu daga daga hannuwanka farafa yadayka sai daga hannuwansa wada Allah ta'ala ya roki Allah fa fara fil garbi sahabatun mislu tursi sai ga hadari ya taso ta yamma wa harihun fasuku hatta kadu la yabluguna manazilahu Allah ya saukan musu da ruwa ya zama to ba su ma isa gidajensu ba wato daga inda suka fita roƙon Allah subhanahu wata'ala har Allah ya kawo ruwan sama da ba muawiya kaɗai ba haka nan abbahaku marratan ukra shi ma sahabi da ake kiransa abbahat ya yi tawassuli da yazidu bin al-aswad mu karanta hadisi na gaba <clears throat> wa an an an an karbo hadisi daga shi dai anas har yanzu radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala asabana wa nahnu ma'a rasulillahi matar ruwan sama ya same mu tare da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da manzon Allah qala yace fa hasara sawbuhu sai manzon Allah ya yaye suturarsa ya ya suturarsa hatta a min al matsar har dai wani yankin ruwan saman ya samu jikinsa wa ya ce yace innahu hadisu ahdin bi rabbih shi wannan ruwan wato sabon yana daga sabon alkawari rabuwansa da Allah wato bai daɗe ba rabuwansa da Allah da mahaliccinsa sabon zuwa ne daga wajen Allah saboda haka yasa manzo Allah ya bude suturarsa ruwan sama ya sauka a jikin shi rawahu muslim yana kitabul istisqa hadisin 898 da kuma sahihu sunan abi dawud hadisin 2501 da sahihul adab al mufrad hadisin 571 al imam an-nawawi yace wannan dalilin shine yasa yustahabbu inda awwalil matar lokacin da Allah ya saukar da ruwan sama na farko idan Allah ya kawo ruwa na farko wato ruwan farko idan ya sauka mustahabi ne an ya shifa gaira aurati mutum ya yaye suturarsa inda bai kai ga al'aura ba mutum ya yaye suturarsa li yana lahul matar saboda ruwan sama ya samu jikinsa saboda wannan hadisu wastadallu bi hada suna malamai suna kafa hujja da wannan hadisu. kaga kuma babu shakka gaskiya ne kamar da Anas bin Malik ya bada labari haka da Ibn Qudama cikin Al-Mughni shi ma a mujallal Nabi shafi 154 yana cewa yustahabbu an yaqifa fi awwalil matar mustahabi ne mutum ya tsaya a farko ruwan farko li yusibahu al-matar mutum ya fita ruwan saman ya samu jikinsa ba wai ya zauna har ruwan sai ya dake shi sosai yanda zai kamu da rashin lafiya ba da ce yusibuhu min zalikal makwari ya zama dai wani yankin ruwan sama ya taba jikinka me ake nufi da wannan shine at-tabarruk ana fatan akwai albarkan Allah subhanahu wataala tare da wannan ruwan saboda wannan hadisi na Anas bin mali kuma hadisin da ya gabata hadisin da ya gabata Anas bin mali yana maganar addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi akan mimbari. lokacin da mazan Allah ya roƙi Allah yana kan mimbari a cikin masallaci hatta ra'ayna al-matara yatahadaru an lihiyatihi sai ga ruwan sama yana sauka akan gemun annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya nuna lokacin da mazan Allah ya roƙi Allah ya saukar da ruwa yana cikin masallaci Allah ya kawo ruwan sama ya zama masallacin yana yoyo yana zuba akan annabi sallallahu alaihi wasallam amma annabi bai ja daga wurin ba me yasa manzon Allah bai gusa ba saboda fatan tabarruki na wannan ruwan saboda haka ana fatan a samu albarkan Allah a jikin ruwan sama da farko wannan ya zo cikin hadisai daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abbas ibnu qudama ya kawo sa yace annahu kana idza amtaratis sama idan aka samu ruwan farko kalali li qudamihi yakan ce ma bawansa akhrij rahli wa firashi ka fitar da wato siddina siddi da ake tsorawa kan dabba a hau ya fitar da wannan siddin waje ya fitar da sa waje ruwan sama ya sauka yusibhul matar ruwan sama ya taba wannan siddin nashi ruwan saman ya zama ya sauka akan wannan shimfidan nashi me dalili saboda fata ya samu albarkan Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk malaman hadisi sun tabbatar da wannan in ka duba subul salam na al-imam sana'ani mujallad fi shafin 82 da nailul awtar na al-imam shaukani mujallad na hudu shafi na 40 da asharh al-mumti' na ibn al-usaymin mujallad na fi shafin 458 malamai sun tabbatar bisa la'akari da hadisan da Anas ya bada labarin su ga hadisin da ya ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin hudu ba wani ya buƙaci addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya saukar da ruwan sama ruwan sama yana sauka akan shi amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai matsa ba ruwan sama har ya zama yana gangarawa akan gemu annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana yana nuna abu ne mai kyau saboda ka lallai ana fatan a samu albarkan Allah ta ruwan da ya fara sauka bisa la'akari da wannan hadisi don ba ka yin kiyasin tabarruki me yasa wannan kuma Allah ya bar wa kansa sani saboda al'amari ne na gaibi amma tun da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya tabbatar akwai wata falala ta musamman bare ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yake innahu hadithu ahdin bi rabbi ai wannan ruwan wato sabon zuwa ne daga wajen Allah bai daɗe ba rabuwansa da wajen Allah in inji annabi sallallahu alaihi wasallam wato tun da bai daɗe ba kaga sabon zuwa duniya ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sha'awar kusantar irin wannan wanda ya zamanto uh, kamar wato kusantar wannan ruwa kamar kusantar Allah subhanahu wata'ala ne hadisi na gaba wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo hadisi daga aisha Allah ya kara mata yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر إذا النبي صلى الله عليه وسلم يهنجروا سما يهنجروا سما قال سيتي اللهم صيبا نافعا يا الله كساوان روا يزما روا من أنفاني أخرجاه yana nufin al'imam bukari da muslim suka fitar da hadisi hadisin yana sahihu bukari babu ma yi kalu iza matarat kuma yana sahihu muslim hadisin riwayar alimam muslim ta fi zama cikakkiya tace kana idza kana yau murihin idan ana guguwa urifa zalika fi wajhihi ana gane alamar damuwa a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam duk sa'ilin da aka yi guguwa hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tashi wa yaqulu idza ra'a al-matar idan kuma annabi ya hangi ruwa na sauka sai ya ce rahma Allah ka sa wannan ruwa ya zama rahama hadisin yana sunan abi dawud sunan nisa'i riwayar su tace kana idza ra'a an fi ufuqis sama'i taraka al'amala idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar hadari ya haɗu a sararin samaniya sai ya bar aikin da yake yi fa in kushifa idan aka yaye wannan hadarin to hamidallah sai ya gode ma Allah subhanahu wataala fa in amtara idan hadarin ya saukar da ruwa fa kala sai manzon Allah ya yake Allahumma sayyiban nafi'an ya Allah ka sa ruwan nan ya zama mai amfani hadisi na gaba wa an sa'ad bin abi waqqas an karbo hadisi daga sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam sa'ad bin abi waqqas yace annabi sallallahu alaihi wasallam da'a fil istisqa yayi addu'a lokacin da ya buƙaci Allah ya saukar da ruwa Allahumma jallilna sahaban ya Allah wato ka hore mana hadari ka hore mana hadari a sama mu shine na, to yana nufin cewa Allah ka game hadari a garin nan gaba daya kafifan hadarin ya zama mai kauri kasifan yace hadarin ya zama mai rugugi idan aka ce kafifan ana nufin mai ruguji kamar yadda al abu hanifa ya fassara wannan yana cikin lisanun arab ishirin da uku. imam abu hanifa yace idza balaga Gaya ta fi shidda fa huwa idan hadari ya kai makura ta wajen rugugi shine sai a ce al-qasif annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ka kore mana hadari wanda ke da kauri mai ruguji domin akwai alamar za a samu ruwa mai yawa ke ya ce dalukan ruwan ya zama mai kwarara shi ne dalukan wahuwa kurutu hulfari'an ya zama ruwa yana sauka da sauri shi ne dalukan ruwa ya sauko da sauri shi ake kira dalukan wato ya zama yana kwarara bakukan ya zama mai walƙiya ruwan da ke da walƙiya domin hadari da ya zama yana da walƙiya yana tare da alamar akwai ruwan sama a eh, cikinsa na minhu ka yi mana ruwa ka saukar mana da ruwan sama daga wannan hadarin ruwan da za ka saukar mana razazan ya zama mitsimiti wato ƙanana al'imam abdulmalik bin ƙorai al'asma'i a lisanul arab kamar yadda ya zo a lisanul arab a mujallar tara. ya ce larabawa suna da suna game da ruwan sama idan ruwan uh, yana ƙanana sukan kira shi arrazazu wato a hafful matsari wa abu mafi raunin ruwan sama shi ake kira uh, uh, atsallo shi ne raba daga raba sai ake sun marrazazu domin raba ba kama iya ganinsa amma arrazazu kana iya ganinsa sai dai wato ƙanana ne sosai bayan ruwan sama da ke sauka sai ce warrazazu fawqa al-qit'it sannan shi kuma al-razazu ya tsara abin da ake kira al-qit'it shi yasa manzon Allah yace qit'itan wato yana nufin Allah ka saukar mana wato da ruwa mai yayyafi domin yayyafi ya tsara ainihin arrazaz sajlan mai zubowa bi ma'ana sabban ya zal jalali wal ikram ya mai daukaka da yawan karimci رواه أبو عوانة الإمام أبو عوانة بمعنى الإمام يعقوب بن إسحاق wanda ake kira abu awana ya ruwaito fi sahihihi yana kitabul istisqa hadisi na 2001 hadisin sa'ad bin abi waqqas Allah ya kara masa yarda hadisi na gaba wa an abi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala annabi sallallahu alaihi wa sallam yace kharaja sulaiman alaihi salam yastazki annabi suleiman alaihi salam ya fita saboda roƙon allah ya saukar da ruwan sama ashe kaga fita bayan gari a roƙi allah ba wai daga kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam aka fara tun daga shi manzon allah yana ba mu labari annabi suleiman ya fita bayan gari saboda roƙon allah ya saukar da ruwa wannan ya nuna cewa suna ce ta annabawan allah fara'a namlatan sai ya ga tururuwa mustalqiyatan ala bahariha tururuwa ta yi rigingine a kan bayanta kiyashi tururuwa ya yi rigingine a kan bayansa rafi'atan ƙawa'ima uh, haɗilar sama'i ko ta haɗa da kafafunta sama wannan tururuwan ta kodu tana cewa allahumma inna halkun min khalqika ya allah mu ma halittu ne cikin halittunka laisa bina ginin an sukuyaka ba mu da wadata game da ruwan da kake saukarwa laisa bina ginan ba mu da wadata game da ruwan da kake ba mu kaga ta ce baka ba mu ruwa ba ashe tururuwan ma tana da ladabi ce baka ba mu ruwa ba ya Allah ta ce a'a ruwan da ka ba mu ba mu da wadatan ka wato har yanzu muna bukatar shi fa qala sai annabi Sulaiman alaihi salam da yake Allah ya ba shi fahimtar maganar halittu daban-daban da shi da mahaifinsa annabi Dawud alaihi salam wannan yana cikin alqur'ani annabi suleiman ya ji abin da tururuwan ke faɗa faƙala sai ce irji'u ku koma gida laqad suqitum bi da'wati ghayrikum an shayar da kuma ta dalilin addu'an wasunku ta dalilin addu'ar halittun Allah gashi Allah zai ba ku ruwa rawahu ahmad hadisin yana musnad al-imam ahmad wa sahahahu al-hakim al-imam al-hakim ya inganta shi a cikin al-mustadrak yana kitabul istisqa hadisi na 2255 hadisin yana sunan dara kutuni kitabul istisqa hadisi na 1773 da kuma eh, eh, littafin al-imam qahawi wato a riwayarsa yace fa idza huwa bi namlatin qa'imatin ala rijliha sai ga tururuwa ta tsaya akan kafafunta rafi'atin yadaiha ta daga hannuwanta amma kaga anan hadisin al-imam ahmad tururuwan tayi rigingine ne tana cewa Allahumma inna khalqun min khalqika ya Allah mu ma halittu ne cikin halittunka la gina bina an rizqika ba mu da wadata game da arzikinka fala tuhlikna bi dhunubi bani adam Allah karka halaka mu saboda zunubin da ƴan adam suka yi tururuwan take take faɗin wannan Allah kada ka halaka mu saboda zunubin da ƴan adam suka jawo فقال سليمان لأصحابه جاء النبي سليمان يشي مصحبانسا ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم wannan yana nuna cewa halittun Allah su roƙi Allah subhanahu wa ta'ala ba wai mutane kawai ba hadisi na ƙarshe wa an anas radiyallahu anhu an karbo hadisi daga Anas bin Malik annan nabi sallallahu alaihi wa sallam istasqa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙi Allah ya saukar da ruwa fa ashara bi dhahri kadfihi kaffaihi ila samai sai yayi ishara da bayan tafukan hannuwansa ga sama maimakon cikin tafukan hannuwansa yayi ishara da bayan tafukan hannuwansa ga sama a maimakon ciki akhrajahu muslim yana kitabu salatul istisqa babu raf'il yadayn bi du'a fil istisqa hadithin 896 yana sunan abi dawud kitabul istisqa babu raf'il hadisin 992 hadisin Anas bin Malik yace kana yastasi hakaza a riwaya ta al-Imam Abu Dawud Anas ya siffanta yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yana roƙon Allah haka wa madda yadayhi ya miƙar da hannuwansa kaga ba yake kallon sama kamar yadda mai subul salam yake cewa kar tsawonsa ya wuce kanka ba ma ya saba ma hadisin da ya gabata bayanin Aisha Allah ya kara mata yarda da ma wasu sahabbai annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa sama kuma anas ma ya tabbatar da wannan to amma raba hannuwan ba shi da asali kamar yadda ibn al ya faɗa cikin asharh uh, al-mumti yace addu'a a raba hannu ni ban taba ganin hadisi a kansa ba ko da ne rauni sai dai a hada a hada hannu ake addu'a to tunda Anas bin Malik yace yi ishara da baya hannun yana hadi kaga bayan hannunsa na sama to wannan mun yi bayani darasi da ya gabata a kan cewa ya zo da siffa kashi biyu akwai masu daukan zahirin hadisin anas bin malik cewa madda ya daidi waje ala butunahuma mimma yalil arba ya saka cikin tafin hannunsa yana kallon kasa bayan yana kallon sama wannan shine riwayar al-imam abu dawud amma hadisin al'imamu muslim a share bi bahari kashi kaffaihi ya ishara da bayan tafukan hannuwansa ila sama'i suna ga sama bayan suna ga sama cikina ƙasa to amma kamar hadisin al'imamu abu dawo anas ya ce hatta ra'aitu baya ba ibtsaihi har sai da naga fararen hammatansa to ya za a yi a ga fararen hammatar annabi idan bai daga hannuwan sosai ba wannan inda mushkila take don haka yasa fahimta ta zama kashi biyu kamar yadda al'imamu imam ya faɗa a sharhin wannan hadisin yana sharhu sahih Muslim juz'i na 6 shafin 441 yace kala jama'atun min al-ulama wa sunnatu fi kulli du'a'in li raf'i bala'in kal qahti wa nahwihi malamai suna cewa ba wai fari kawai ba duk wata addu'a da za a yi saboda Allah ya kawar da bala'i an yarfa yadayhi wa yaj'ala dhahra kaffayhi ila as-sama' mutum ya daga hannuwansa ya zama bayan tafukan suna kallon sama in dai kana addu'a Allah ya kawar da musiba kamar Allah ya kawo girgizan kasa gobara da sauransu idan za a yi addu'a ba a juya tafin hannu ba ta sai a juya bayan tafin hannu wannan fahimta guda kenan wanda mun yi magana akan bayanin ibn al a cikin Asharhun mumkin a mujallar da biyu sha ibn eh, taymiya shi abin da yake cewa babu abin da zai tabbatar maka siffar yadda mazan Allah ya yi har a ce an hangi hammatansa sai an daga hannuwan sama saboda ka shi ibn taymiya ya ce asali addu'a da cikin tafin hannu ake roƙon Allah asali in ban da wannan hadisun na Anas shi yake nuna a juya bayan hannu to asali duk hadisai da suka nuna addu'a suna magana ne ana roƙon Allah da cikin tafin hannu to da wannan hadisin Anas ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa kamar hadisin Aisha ma za la yarfa'u yadayhi za Allah bai gushe ba yana ta daga hannuwa shine ibnu taymiya yake ai sai an daga za a hangi hammata ai ta dagawa ai ta dagawa ai ta dagawa hannun har ya koma ta baya kaga in yayi haka to ai bayan ya koma sama ciki yana kasa wato tsananta ɗagawar shi ya sa hammatan bautan Allah ya bayyana kuma cikin tafin hannun sai koma ta baya yana kallon ƙasa baya yana kallon sama ibn musaimin ya ce wannan shi ne mafi rinjaye kuma shi ne mafi inganci domin idan ka ce a roki Allah da bayan hannu da farko dai banda wannan hadisin babu wani hadisi da ya nuna ana roƙon Allah da bayan hannu kuma na biyu yaya za a yi a ce an hangi hammatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a yi a hada da hadisin Aisha da take cewa manzon Allah bai gushe ba yana ta daga hannu to dan ta daga hannun nan haka yayi saboda haka yasa ibn eh, ibn tamiya yace la yanda ya saba addu'a haka yayi illa da yayi ta dagawa ne har dai hannun ya koma ta baya ya zama bayan hannun sa yana kallon sama kuma wannan shine mafi inganci walhamdulillahi allazi bi dakin tatimmu salihati bai sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah subhanahu wataala ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'asik